الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا <clears throat> 23 Da watan Ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan uku shekara 2026 ko 12 ne ne inda muke gabatar da darasi cikin littafin Ramadan shahrul itki minan nari na shehu malami Raslan muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda za a su daga wuta a cikin wannan watan don tsarkin sunayensa wanda duk iyayensa suka rasu a cikin ma'anin Allah ya ji kansu yi musu rahama Allah ya sa su huta Allah ka sa iya wahalar kenan wanda suke da rai muna roƙon Allah ta'ala ya yi musu arzikin rabuwa da su lami lafiya wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa aikin da aka yi saboda su Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi aikin ya ji kansu yi musu rahama Allah ya sa su huta shi ma Allah ya bashi ƴaƴan da za su yi masa irin abin da ya ma iyayensa na alkhairi wannan shi ne majalisi na 22 duba shafi na 40 21 ko 48 malam yace annabi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah akhbarana an An'umuru ya ba mu labari akan wasu al'amura fi hada sha'ari a cikin wannan watan wanda yan bari alaiha an dan fita ilaiha ya kamata mu ga mu juya zuwa ga abin da annabi ya ba mu labari wa Allah na dayi'a kada mu tozarta abin da annabi yake faɗa da فالنبي أكبر أن da الأمة لها خصائص annabi ya ba da labarin cewa wannan al'umma tana da abubuwan da suke dinta da shi ita al'umma take banta da shi na daraja wanda yan bari an ta'arifa alaiha wanda ya kamata kuma ce kwaɗayi akan abin da take banta da shi din wa ma ta zalim al'umma ba za ta gushe ba zahirata tana mai cin nasa ma harasar alaƙa ha matuƙar wato tana kwaɗayi akan abin da Allah yake manta da ita na daraja wa ma ta masaka bi mazahir tilkal isi. matuƙar ta yi riko da abin da yake nuna bayyanar ta da waɗannan ababen da take banta da shi walam tufarrat fiha ba ta sakaci ba fa annabi yukhbiru anna hadhihi al-umma ma tazalu annabi ya ba labarin wannan al'umma ba za ta bushe ba za ta yasa yani aliyatan tana mai ɗaukaka wa zuhuru in an ce a zuhuru ko al kamar yadda Allah ya ce fa ayyadna allazina amanu ala ahdihim fa asbahu zahirina wa minhu shine zahar dabbati bayan dabba iz huwa ma ya'aluha shine abin da ke samanta wa kadhalika kan amru fi qawli nabi haka abin yake cikin maganan manzon Allah da yace la tazaru hadhihi al-umma wannan al'umma ba za ta gushe ba zahiratan tana samun daukaka ma ajjal fitra matukar suna gaggauta buɗe baki an gane ba za ta bushe ba to akwai aƙidu waɗanda suka kalafa wa sunnar annaba a haka akwai ‘yan kalafatu akwai 'yan shi'a duka sun sun ɗauki dare da ma'anar duhu ya shiga mu kuma wanda ahli sunna suka yadda ba wanda zai fassara kwaɗa ne sai mun Allah an gani. to saboda haka abu biyu annabi ya yi umarni a gaggauta buɗe baki sannan a yi ta'ahirin sau shi ne sai yake cewa wannan sunna ta annabi matukar al'umma na aiki da ita ba za su gushi ba suna samun rinjaye gashi nan an kasar ce akhrajahu al-bukhari fi sahihi wa muslim fi sahihi min hadisi sahal bin sa'al qala manna Allah ya ce la da yazalu an-nas bi mutane ba za su gushi ba suna cikin alkhairi ma ajjul fitra matukar suna ta buɗe baki Wafi fi riwayatil ibn khuzaimah wa ibn hibban ma ya zanu dinu addinin musulunci ba zai bushe ba yana bayyana yana samun ɗauka ma addalan nasu fitra mutane suna riko da wannan sunna ta annabi suna gaggauta buɗe baki fa inna yahuda wan nasara yutakhiruna domin yahudu da nasara nasu azamin to jinkirtawa suke haka manzo Allah ya faɗa yace suna kafa hujja da wata aya Allah ya ce sun ma'acin musuyama ilallai ya ce a cika azumi zuwa dare. To inda ishtalin yake shi dai da Allah ya ce wa annabi inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min sulusai layli wa nisfahu wa sulusahu to idan layli wa nadara za a cika azumi nisfahu aw sulusahu سنة Allah ya ce wa annabi ya nemi tsari da zai kul a'udhu bi rabbil falaq sai ce min sharri ma khalaqa wa da sharrin dare idan yi duhu kenan akwai dare mai duhu akwai dare mara duhu to duka wannan inda daren muna da nisfahu muna da sulusahu muna da dare mai duhu da dare mara duhu waye zai in annabi ya taɓa yin azumi a aikace yayi nashi azumi da Allah ya ce sun ma'atin musu ya ma'ilar laili ya cika azumi ne nisbahu a sulusahu dare mai duhu ko dare mara duhu shi yasa ita sunnar annabi ita ce take bayanin alƙur'ani dan dama aikin da Allah ya turo annabi kenan yayi lokacin da suka iya dara sunnar annaba a wannan bangaren sai kowa ya ɗauki sai suka ɗauka duhu shi ne dara shi kuma annabi sai fassara maka faɗuwar rana a daina ganin ta shine abin da Allah ya yi nufi da sun a cin musu yama ila lalli a cika azumi daren shine ranar ta fari kan baka taɓa ganin inda rana ta riga ta faɗi ba kuma a ce maka hanyar da ta shiga an fahimta ne to wannan shine abinda aya take nufi a gurguje to shine sai malam yace ma ajjalat al ummatu al fitra matuqa al umma tana gaggauta bude baki tazallu zahiratan aliyatan za ta tabbata tana mai samun daukaka amruha al'amarin ta annaha tukhalifu ulaika al mukhalifina domin tana saba ma wa'ancan masu sabawa الذين لا يفعلون عند باس حقيقة عبند الله يشي أي سيتك الروافد الشيئة الأنجاز كمان إن شيئة إن وانا قد ربوتا لتابي باك أنا وكارنتا موشي شي كده أنغاني الذين لا يفطرون وعند باس تشين أبنشي حتى يرى الواحد منهم الكوكب har sai ɗaya cikin su ya fara ganin taurari sun fito ويؤخرون suna jinkirtawa wanda duk kuma dama ya karanta addinin musulunci ya san casa'in cikin ɗari na addini to ba a haɗu da su ba an saba da su yasa akwai maganganun da ba nan ba ne gurin yin su ba lokaci ba abin da ya shafa matsala ta aƙida duka galibin karanta karanta da muke yi a kwanaki bakwai rana ɗaya ne kawai ba na karatu ranar lahadi amma tun daga litinin talata laraba alhamis juma'a asabar babu ranar da ba na karatu tsakanin magariba zuwa isha'i sauraka wanda da yake so ya ji wasu matsalolin da suke da alaƙa da aƙida yana iya komawa can ya biyo amma abu ƙwaya ɗaya kawai da ya sa haɗuwa da su da musulmi yana da wahala shine hatta a asasin addini ba a fi haɗu da su ba kun gane abin da nake magana Rukunan imani guda shida wanda hatta mu da ɗan ɗari ku ba a saba a kan waɗannan rukunnan imanin ba shi ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi duk inda musulmi suke a duniya tare da sabanin da suke da shi wayannan sun yarda su ne rukunin imani guda shida da su kuma wayannan mutanen rukunnan imaninsu ya fi saba da abin da kai ka sani a musulunci in baka taba ji ba to ka na farko rukunin imani a sunansu su shine a Tauhidu. haka suke cewa A Tauhidu ba kuma da ma'anan kaɗin ta Allah da ma'anan jisufar da Allah ya tabbatar wa da kansa a ƙwarani a kore ma Allah wannan sifa ne a Tauhidu. na biyu al ilahi ka yadda da adalcin ubangiji ne rukuni na biyu na uku shi ne annabuwa. ka yadda da annabta na hudu ne almi'ad imani da makoma na biyar sai al'imama ka yadda cewa kafin annabi ba duniya ya naɗa wasu mutum goma sha biyu cewa su za su shugabanci cikin al'umma duk kuma wanda ya shugabanci bayan waɗannan mutum sha biyu azzalimi ne kafiri ne amai hatta ma wanda ya da shugabancin su ya sa kai-kai mamakin kare ɗan shi ana zundima jimawa abubakar ko umar zabi kuma in ba yaudarar kan kuma da mutane kuke ba ta yaya mutumin da bai yadda da musuluncin abubakar ba bai yadda da naka mutum ne fa kiri kai ka yadda babanka ya fi ta kiri sai ce babanka mutumin banza da sai ce kuma kai mutumin kirki sai kuma kai yaudare kanka kuma kai yadda a ina raya wannan a wasu maganganun amma dai na faɗa muku wannan ne so da da yawa wasu in sun ga muna rigima da mutane ba sa sanin ta ina rigima ta fara an ga to faɗa mu wanda ba ku haɗu da shi a asasi na addini ba a waɗannan abubuwan guda shidan farko ma sai da yanan ka yanan kuma ake ku zo ku haɗu eh Allah ya samu dafi mu je to ne sai malam yake ta allazina la yakfiruna hatta yara alwahid minhum alkawkab wa akhiluna wa ma kadhalika fa'ala an na al-ma'mum kuma ba haka manzan Allah ya aikata ba fama sallal maghrib qattu manzon Allah bai taɓa sallar maghrib ba hatta ya fitar hasiya ci wani abu man kira sallah don akwai waɗanda suke ɗabi'a su ne to su bari in dai an kira sallah kafin a shigo masallaci a yi sallah to ai kokari a samu wani abu a cikin kunnin sannan ai sallah yafdiru an-nabiyyu ala wa qabasi annabi yakan samu ɗanyen abu ya ci kaman kayan shubun haka wa in lam yakun fa ala tawarati in ba a samu sai a dawo dabi'u wa in lam yakun hasa hasawatul mimma in ba a samu ba sannan sai ne ruwa ya sha a dai an kira sallah daga kiran sallah ya ce shi ke nan a rufu a zo masallaci sai an gama sallah sannan za a ci wani abu wannan ya saba da karanta washi in an yi kira sallah mafi karancin abin da ya kamata ka sa a cikin ka ne kai ko ruwa ka sha a shigo in an yi sallah sannan ka mata gari ka nemi abin da zaka ci malam yace gashi nan asar da Abu damu da sunan واللفظ له والترمذي في الجامع من حديث انس بن مالك يقول قال رسول الله يفطر على رطبات to kuma haka ake so addini ko da malam ya faɗa a nan gurin magana ce da yi ta damolan karko ne sai ya kawo hadisi cikin sunan Abi Dawud to ya ce annabi yakan yi buɗe baki akan ɗanyen abu kabla an yi salli a gabanin ya shigo yi sallah wani lam takun buɗe baki in ba a samu ɗanyen abu fa'ala tamrati sai amfani da dabino ko in lam takun hasara hasawatin min ma'i in ba a samu ba da sai manzon Allah ya kurɓi ruwa tukunna sannan ya shigo masallaci sai ya sallah wato daga lokacin da mutum yake zai shiga gaban annaba a harkar addini wallahi shikenan ya samu matsala wal almuhim malam yace annahum annahu sallallahu alaihi wasallam yu'attil alfitr yana gaggauta buɗe baki sai yace la yazalu ad-din zahiran addini ba zai gushe ba yana samun ɗaukaka ma ajiyar al'ummatul fitra matuƙar al'umma na gaggauta buɗe baki la'anna al-yahuda wan nasara domin yahudu da nasara ya akhiruna suna jinkirta wannan wa bayyana lana nabi anna fadila annabi ya mana bayanin bambanci wa af wa anna fasla sannan abin da ke rarrabe ma baina siyamina tsakanin azumin وصيام أهل الكتاب لأزم أهل الكتاب خالق وفاصل ما بين صيامنا وتبنبن شيني لكما lallabe wa tsakanin azuminmu wa nahnu muslimina wa nahnu almuslimina mu musulmai wa siyam ahli kitab da azumin ahli kitab akalat as-sahabi sannan akwai abin da ya shafi cin abinci ta fuskar sahur wannan gashi nan aka da muslim fi sahihi ba ta min hadisi amr bin al-as manzo Allah ya ce Allah qala faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli kitabi akalatu sahar ko kaga daggauta buɗe baki sannan mu muna yin sahur su ba sa yi an gane yanzu aka an ce mun cikin wannan watan su ma suna azumi na tambaya na kan yakin azumi an da daga shi da zuwa da ko kare kenan yanzu za a fara nan ko ba magana ba ce ta alfijiri da haɗu rana magana ce ta awoyi hmm? haka aka ce to shine sai malami ce as-suhuru fariqu bayna siyam al-muslimin wa siyam ahli kitab yin sahur da kuma gaggauta buɗe baki وجعل النبي هذه الأمور النبي يبين يسن يسن وإن الأمر قد تبدو بادي الرأي في رأي العين تكن بينا تفتو أفيدي جنين إدو يسيرة الحنان تنا صوتي بل إن كثير المسلمين من المسلمين ديوا daga cikin musulmai يقدونها صنع إلغتا أمر شكلي في دين لك رب العالمين al'amari ne na shakari a cikin addinin Allah wani saka zalika ba haka ba ne fa inna nabi yukhbiru an idam annabi yana ba da a kan girman wato tasiri wanda yutahassal fil umma yake tabbatuwa cikin al'umma min al bi umur na riko da waɗannan al'amuran allati danda alaiha rasulu wanda manzan Allah ya nuni a kanta. hadhihi ibada ibadati wannan cikin ibadodi wan nabiyyu fil muwada'ati annabi wajen ɗora abubuwa ja'ala Hai'atar zahira ya sanya sifa ta bayyane dajiman wa abadan ko da yaushe ja'ilatan nazira yantaqi bin nadir wato a sanya abin da kana iya ganin tsara da tsara wannan da wannan وجائلة الشبيهة يندم إليها الشبيه لكما سنة كمن تيتينيا وأن لا أتتر أكمن تونا دونا وهذا مما جعله الله رب العالمين مركون في طبائع البشر وأن ينا تتم أمن أن يسنياشي aka kafa shi a cikin ɗabi'ar ɗan adam kamanta wani abu da wani abu wani abu ya tattaru zuwa ga wani abu hatta inda insana wani lokaci mutum tanzil bihi al fajia mutuwa matsala musiba na ke zuwa maka fara to ba tsammani allati la yahtamiluha in arada hawa wahda wacce ba za ta iya dauka ba ko ka so ka dauke ta din kai kadai walakin idza ra'a misla musibati shi idan ka ga irin musibar da kake ciki kad asaba ghayruhu wani ya same ta to fa innahu yatasalla bi zalika da shi kaga da in ka shiga matsala in kai kaɗai ne to matsalar ta fi damun ka ko san ne mutum aka kulle shi yana zaune a ciki shi kaɗai da wasu sun yi laifi aka zo ka danna su a ciki tare sai da matsalar ta ragu inda bai da abokan kiriyar da ya samu abokan fiya sai a ci gaba da fafata so ko prison ne aka kai mutum aka ajiye sha inda shi kaɗai ne kamuwar ta amma an ce akwai wasu inda aka haɗa su da shi yana fira da su za ka ga damuwar akwai sauƙi a kan a shi kaɗai yake wa shi kaɗai yake rayuwa to sai Allah dan magana cewa in matsala ne kake ganin to ba mu kaɗai ba ne sai aka ce an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta waɗanda suke gaban ku dan a faɗa muku wata al'umma mata ta ba ko kaɗai ba ne a rau to sai dai kuma a wajen azumin na bambanci namu akwai gaggauta buɗe baki da kuma jinkirtawa sahu su kuma nasu ba ainihin wato wannan ina fata an fahimta wa da abbar kan sa'u ita kan sa'u ta faɗa radiyallahu anha an dalika qabla an yamanna Allah rabbul alamin alaiha bil hidayati gabanin Allah ya mata baiwa da shiriya ila dinin islam azim zuwa ga addinin musulunci mai girma idan an ce shi shine a maka alherin da ba za ka taba iya ba biyarwa yasa Allah ya kalle ka habban gaba Ya yace musu laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya yi alheri da baiwa ga masu imani alherin da ba za su taba iya ba biyarwa yaushe in ba a safihim rasulun min anfusihim lokacin da ya turo manzo daga cikin su wannan annabin da Allah ya tayar da shi a cikin su yatlu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin mu inji Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga dabi'a mara ke zuwa dabi'a mai kyau wa yu'allimuhum alkitaba ya koya musu tilawar littafin da Allah ya turo da shi sannan wani hikima kuma yi musu bayanin abin da littafin ya kunsa bayan tilawa Allah madaukakin sarki ya ce wa in kanu min qablu ko da yake sun kasance kafin Allah ya aiko annabi Muhammad fi da lalin mubin wala tana cikin bata ta kowane bangare in ji Allah subhanahu wa ta'ala da yake wannan matar sansa ko tana daga ciki wanda Allah ya sa wannan baiwar ta shirya da Allah ya sa na faɗa na ce in an zo ana maganar wata waƙi a kama a wancan lokacin wani kawai sai kalli yadda yake sai hukunci da sabanin yadda addinin musulunci ya fara na ce fa har shekara ta goma da ya yi sauran shekara uku annabin hijira ya faru maka ya taho da ba adadin musulmi a maka ba an san ko guda nawa ne shekara goma an san waye ya shiga musulunci a wannan lokacin adadin musulmi to dan Allah ya ra'ayi ana za ta taba haɗa ko a unguwarku ba kuna da masallaci ana iya taruwa a abin shi ya sa shirka zan ki faɗi wata magana ya ce baiwa da da yawan gurare damar da muke da ita ta da'awa wallahi da annabi ya samu wannan damar a makka bai kuma kai ta ba madina gaba ɗaya fa toshewa ake aka ce bai isa ya da'awa ku gaba ɗaya kuma kuna yin da ƙarshe aka zo ka ba ka yi mutum aka ce to dole ɗayan uku ko a kashe shi ko a ɗaure shi ko ya bagare aka ba ɗaya mu kuma yanzu su dai shugabannin maka su da nasa matsalolin amma harkokin addini ma ba su taɓa shiga ba to sai ka zo kai ka tara ciki ka fiya akwai addini za a yi wa'annan ƙasa ko na jiha ko za a yi bolivia mutum yana shugaba da dauko kwambo ɗin shi zai wuce da zai an tara guri a ce a ne ki sai ne wata hanya zagaya sai ta yi a wasu guraren wallahi bai yiwa taron addini wallahi baka isa kai ba sai an baka dama ko kuma kai ba ilimi za ka gane kuraka eh? kaɗin to shi ne sai ke cewa an dare ka kabla an yi mannan allah alaiha bil hidayati ila dinin islamin azim فتبدل الحال تماما وجها لقاء sai wato canji daga baya ya faru gaba daya wa an sahaba ta ajma'ina hakanan sahabban annabi taqulu tana fada wa hiya tabki akaha sakar tana fada akan ɗan uwanta sakar lokacin da ya rasu take ta walau da kasaratul baqi hauli ba don masu yawan kuka ba a gefe na ala aslahu akan waɗanda aka kashe daga cikin ‘yan uwana na bataltu na wallahi ni ma da kashe kaina. Wama buku ruku na misla a si walakin ba za su yi kuka irin kukan da nake a kan mutuwar ɗan uwana ba, wa azin nafsa Ina yi wa rai ta'aziyya a kan su bi ta'azi ta hanyar koyi ita wannan kansa yadda ta yi wannan a to za mu gani a darasi na gaba lokacin da kuma aka zo hudu bayan wajen da ta faru da 'ya'yanta da mutunta da mahaifinta duka sararsu a hudu amma da ta zo cewa take a nuna mata yana manzan Allah ya ba ta damu da baban ba da 'ya'yan da mijin kawai cewa take a nuna mata yana Allah ya sai da aka tabbatar mata cewa annabi yana da laifin ya tisi duk wata musiba da za ta samu masani in ba ta taba annabi ko wannan musiba ban za ce an fahimta ne Allah madaukakin sarki ya samu dace ya samu gama da duniya lafiya gobe can daga wani baiti nan a kasa da ya ce yi arriku da tazakkuru fi na umsi fa usbi qad mulitu farq nuqsi ala safar wa ayyu fatin ka safari li yawmi karihatin wa ta'ala himsi sai mu daga nan mu ji wani sai a da abin da ita kan samu ta fara Allah bikin sarki ya samu dashi ya kuma sa mu gama da wannan duniyar lafiya kowa da bukatarsa ta alheri a nan Allah ka biya masa abin da muke jin tsoro na shari Allah ya kare jama'a mu ci gaba da yin kasan nan addu'a wallahi a goman karshen nan duk wani duk abin da za ka roƙa wa kanka ku fahimci na arziki ko na mafita wannan in kasar nan bata zauna lafiya ba ta abin da za a yi akwai matsala so yana da kyau mutane su gane cewa ba mu da wata ƙasa na kuma duk wanda bai yawo ko a afirka wallahi bai gane cewa najeriya inda Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu a magance matsalar tsaron nan ita ce abin da ta damu mutane da kaga musu hankali ina rantsa muku da Allah har yanzu duk kasashen da ke zaɓe na Najeriya wallahi ta fi kowace ƙasa sauƙi rayuwa amma eh? to amma wanda ba yawo yake ba ganin yake gabaki ɗaya duk bala'in duniya da na lahira ya ƙare a ina a Najeriya. Amma wanda da yake musu ya fara daga kasashen nan ya fara da gani. Zai tabbatar da maganar da nake fara. Da aran marabi nan mai jin baki. Bifo kafin Ramadan nan ya dawo daga Ghana. Da muka zauna shekaran jiya muna da samun kwatankwacin yadda data take a Ghana da yadda take a Najeriya. Babu ma hali ta ɓangaren sauki. an fahimta tare. to tun da ba mu da wata ƙasa sinan mu sani wallahi akwai wajibcin yin addu'a Allah ya zauna da ita lafiya duk wanda ke da hannu a wannan rikita rikita da ta hana al'umma zaman lafiya in yana da rabon shirya Allah ya shirye shi in bai da rabon shirya Allah ya mana magani shi kasan nan Allah ka isar wa mutane a kan shi Allah ka shagaltar da shi da musibar da zai shagaltu da ita al'umma ta zauna da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 wa assalam eh. to mutane sun fi la'akari da kiran sallah ne shi ke sanar masa da cewa lokaci ya yi kuma la'akari da asali wanda ke kiran sallah ya kamata ya zama ya fi bibiyar lokaci sama da wanda ba lada ne a kiran sallah ya yi. a nan asali ne aka ɗauki harkar ladanci wataƙila sai an ma can faca duk ladani a najeriya baya kuɗi haka ne to ka je saudiya ka gani za ka sha mamaki in ka ga ladanai har kiran na har zuwa ake yi karatu a kai shi har ki fudo ma ana yi a kan kiran sallah da nau'in nau'in kiran sallah da wani abu makamantan irin wani to yana ganin ana dogara da wannan ne la'akari da asali ladan da yake kiran sallah ya kamata a ya kowa haƙƙi wajen kula da wa kamar yanzu lissafin ganin mutane kwamitin mai alfarma sarkin musulmi ya fi kowa haƙƙin bibiyar yaushe wata ya fito yaushe zai faɗi in ba ma rigimar ɗan najeriya wani gaba ɗaya yanzu ana ce maka an gama shawwa da an zai zama kar Allah bai san yaushe wata yake fitowa bai san yaushe yake faruwa idan an ba ma kake nema ba wanda ya sa kwamiti kusan wata goma sha biyu suna bibiya kuma jirgin wata ya fito sabo sai an updating din mutane in ma ya saba da na kalanda sai an sanar da ku sai su musu ba da sanarwa an ga wata ko ba gari sai wani yana nan ba shi da wannan lissafin sai ce billahi da jigariya take to ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwan da mutanenmu suke yi an gane to shi kuma wanda zai zamanto lada ne a wannan nauyin yana kansa mutan an taɓa samun matsala wani ya dangara kiran sallah an ɗauka ba gare ce to ban su in faɗi sunan ƙabila ɗan wata ƙabila ne sai dawo ya ce an astaghfirullah jama'a wanda ya ci abinci ya kuskura bakin shi ban gari ba duka guda ne su shugabanni na addini ko malamai ana masa da'a da biyayya amma da'a da biyayya kada ta ce karo da ta Allah da Allah to da Allah da annabi su suna da istiqlal na abin su ɗari bisa ɗari ake musu da aka shi saka ga Allah da ya sai ya yi hallari na ayyukan wa atiqullah sannan wa rasula sai ya ce wa ulil amri sai malamai suka ce me yasa bai ce wa atiqu ulil amri ba sai suka ce saboda idan za a ba Allah ɗari bisa dari ake bin shi Allah ba haka amma su shugabanni ana bin su ne da sharaɗin kada bin da za a yi musu ya ci karo da bin Allah da Allah saboda da Allah da annabi suna da isma amma su shugabannin tun da ba su da isma sai aka sanya ma'aunin adadin su ya ce karo da abin da ya saba da Allah ko manza Allah har an taba za a fita yayi annabi ya kawo wani komanda ya sa wa sahabbai ce gashi nan wannan mutumin ku bi shi duk abin da ya ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari su kuma yanzu idan an bi shi a iya fahimta su aka yi manzan Allah a kai aka fita waje can wani abu ya faru ran shi ya baci ya ce a tara itace aka taro itace mai bala'in yawa ya ce a kunna wuta kuma aka kunna wuta ya ce a shiga kuma wallahi wanda suka ce a shiga tun da ne manzan Allah ya ce duk abin da ya ce a yi a yi wala ko wutan ma shi ba wasu suka ce kayan jama'a wallahi mun faɗe na wata gunkin nan ne don Allah ya raba mu da wutan nan jihadin nan ma da muka taho don Allah ya raba mu da wutan nan a dai ta a yi tunanin a dawo a fara wa Allah in ya ce a dawo a shiga sai a dawo a shiga wanda suka ce kar a shiga sai a tsirin daji sai aka dawo da aka dawo aka faɗa wa annabi ga abin da ya faru sai manzo Allah ya ce da ya ce a shiga a wanda ya shiga aka ce a sai manzo Allah ya ce wallahi da akwai wanda ya kuskure ya shiga da ya tafi kenan sai ya ce musu inna masa'atu fil ma'ruf kawai ana wa mutum biyayya ne inda ya dace da da shari'a domin ko inda ya dace da shari'a ma ba ma ne shi yasa shugabanni na faɗa a nan gurin na ce ina rantse muku da Allah in ba sa ba aka tafi lahira ciko shi ya bi gaddi saboda itikadin mafi yawancin ba wanda ke dauka da cewa shugabanni na da haƙƙi a kansu yana cikin haƙƙin shugaba na farko shine as-sam'u wat in ya ce a yi abu a yi in ya ce a bari matuƙar abin da ya ce a yi saba ma Allah domin yanzu har abin da bai saba ma Allah ba in dai shugaba zai fito ce a yi daga faɗin cewa a yi da wani fiye da tura mai zai shi yana ganin kuma wannan zaɓi in an je lahira kamar ba abin da Allah zai ba an fahimta to shi yasa za ka ga Usama to dan zai kafin annabi ya bar duniya da faɗin shekarun Usama shekara sha takwas amma duk sahabbai haka manzo Allah ya kawo ya ɗora su a kan shi a cikin har da waɗanda sun haife shi za a fice shi gashi nan ita ce rundunar ta kashe da annabi ya naɗa kafin ya koma zuwa ga Allah har da wayan dole ne a harkar shugabanci dole shi an samu da da biyayya sallar da muke shigowa mai farkon tsarin da kake koya wa sannu ka shine shugabancin ka shi yasa yanzu inda za a wannan ya a ci shi ne liman ko hmm. to a tsarin sallar duk shekarun manan nan ma dama shi ne liman to ba wanda ya ce dinga ruku ko su gara tare da shi ko ya ce a'a ai wannan yaron gaba ɗaya dududu mamar sama na san san da take guduwa ya za a yi a ce wai sai na jila wannan yaron ya rabu ko ne billahi lazi ba ya sawa ta da ya yi sallah Allah zai kawo to kin da kafa shigowar ma a yi sallah ba abin da kake koya al'ummar musulmi jagoranci da shugabanci amma kowannen din ba ma ɗaukarwa ba ma ɗaukar darasi Allah ta mu dace to me yin magana ka dai eh, wanda misali idan idan da sallah kuma yana jiwa ya kamata ji ma a'a shi ne ya kamata ya juya kalle su ba in in suka juya ai sai ta juya juya alga ta wala ai ma hukumar ya juya su ma fi su juya ya haka manzan Allah ya ke da an gama sallah zai sallah juyo ya kalli mutane tare da kuma a cikin sallar yana gani ta gaba kamar da yake gani ta baya wannan kususiyar sa ce sallallahu alaihi wasallam hmm? to shi ke zango